sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. ta'ala za mu tashi aya ta tamanin da uku amma kafin malam alarama ya karanta mana ayar akwai abubuwan da nake za mu maimaita a nan za mu fito da su a fili game da tafiyan annabi Musa alaihi salam da shi Khidir. Akwai waɗansu fa'idoji da yawa da ilmumuka da yawa waɗanda suke kunshe a cikin wannan tafiya tasu ta neman ilimi tsakanin ɗalibi wanda shi annabin Allah ne da malamin shi shi kuma bai kai ma matsayin annabin ba za mu extracting insu mu fito da su mu fito da su kamar haka a da farko tun farkon tafiyan annabi Musa alaihi salam da shi annabi Khidir akwai darussa wanda za mu fito da su kaman haka malamai suka ce fi hadhihi al-qissati al dalila a cikin wannan kissar da muka karanta isa mai daraja ta kuma ban mamaki akwai waɗansu fa'idoji da hukunce-hukunce da ƙa'idoji irin na fiƙuhun musulunci na fahimtar musulunci masu ɗimbin yawa a ƙunshi a cikin wannan sura fa'idoji hukunce-hukunce da ƙa'idoji na shari'ar musulunci a ƙarƙashin wannan tafiya, ya dace a tono su a fidda su domin a ƙaru da su. Mala ya ce zai yi waɗansu su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikinsu akwai falalan ilimi. neman ilimi ilimi karan kansa yana da falala ilimi yana da daraja ilimi yana da kima yasa farkon aya da ta sauka mana a ƙur'ani aya ce da take ƙarfafa neman ilimi ikra bismi rabbika allazi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم allama insana Malam ya ya'lam neman ilimi shine aka bawa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ne priority number one musulunci bai yadda a bauta wa Allah a bisa jahilci ba musulunci bai yadda musulmi ya zauna kuma cikin jahilci kullum kwakwalwan shi a dakushe ba ta improving ƙwaƙwalwan ba ta ƙaruwa ba ta faɗaɗa shi abin da ke ƙara ƙwaƙwalwa ya faɗaɗa ta shi ne neman ilimi Kisa har abada ba ka samun mai neman ilimi yana daidai da wanda baya neman ilimi haka nan ba ka taɓa samun jahilci yana daidai da ilimi ba ka taɓa samun kuma duhu a ce yana daidai da haske ba ta taɓa samun mu'amalan wanda bai da ilimi kaga tana da daɗin irin mu'amalan wanda yake da ilimi to wannan tafiyan annabi musa ɗin nan da tarar da annabi khidir alaihi salam yana nuna muhimmanci a kan shi ilimi abu na biyu tafiya wajen neman ilimi dole ne ba a yadda ka zauna wai kai ai malami baya zuwa muku ba ka san yanzu ake haka malami ne zai taso ya je anguwanku ya taso ya je masallacin anguwanku ya karantar wa ba tare da sisin kobo ba yana da darasi a wannan masallaci na anguwa kaza yana da darasi a masallaci kaza na anguwa kaza dare da rana safe da yamma cikin rana da bazara da hunturu da iska da damina da ruwan sama malami ne ke zo to baka da hujja kai ka zauna ka ce kai ba za ka je neman ilimi ba ko da malamin nan da zai kare ka a addininka a sakkwato yake ba malami a ko'ina sai ka je ka koyi addinin Allah mu duba distance da kilometers da irin tafiyar da annabi Musa ya da wannan yaron nasa yace la abrahu ba zan taɓa gushewa ba hatta abluga majma'al bahraini au an biya ukuban ko in ta tafiya na shekaru na zamanuka to kada ka yadda ka ce wai ai ba makaranta a eriyan mu ba kaza kaza a eriyan mu shi yasa ka zauna a cikin jahilci Randa mala'ika zai daki mutum a kabarinsa zai ce la da raita wala kalaita idan baka sani ba baka je neman ilimi ba annabin Allah ya je neman ilimi ilimi da nemansa babu abin da ya kai shi daraja babu abin da ya kai shi daraja musamman ma ilimin da annabi Musa ya je nema a wajen Khidir ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta menene rushdan ilimin da zai shiryar da kai zuwa ga lahiranka ilimin da zai shiryar da kai zuwa ga sanin addinin Allah ya shiryar da kai zuwa ga sanin halal don ka rungume shi da sanin haram don ka nesance shi ilimin shari'a ilimin shari'ar musulunci ilimin sanin addini ba a yi ma kowa uzuri ya zauna cikin jahilci ba a yadda ba musulunci bai amince wa 'ya'yansa da mabiyansa da musulmai su zauna a cikin jahilci ba. Wannan shi ne, domin ilimin sanin shiriya ilimi ne na fardu ainin, ilimi ne na wajibi na farilla da ya waje ba a kan kowa wanda ba mai ɗauke ma wani. Ilimin sanin sallah unce kai ka je ka koya, in ka iya shi kenan ka ɗauke mu bayyuwa. Ilimin sanin tauhidi, kaɗai ta Allah, yanda za a bauta Allah yanda za a mu'amalanci Allah wannan ilimi ne fardu ainin ne farilla ne a kan kowa ba mai ɗauke ma wani ilimin sani yanda ake bauta ma Allah duka amma ilimi na wani fanni na likitanci waɗansu za su iya koya su ɗauke ma community ɗinmu idan aka samu enough doctors medical doctors za su ɗauke ma waɗansu a samu enough lawyers a cikinmu isassu sun ɗauke ma waɗansu a samu isassun misali injiniyoyi na ɓangarori daban-daban, amma ilimin sanin Allah da yadda zan bauta ma Allah, shi ba a yi ma kowa uzuri ya zauna ba, kowa dole ya je ya kani. Domin Allah ya halicce ka ne ka cokan ɗinka don ka bauta masa, ka zo ka san yadda za ka bauta masa. Kuma za a tambaye ka a kai kaɗai man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka. Yawwa ba za a tambaye ka ka ce a'a ai babana ya mana. babana ya ɗauke mana wannan ba mai ɗauke ma wani ina fata an gane ilimi ne da wanda wani baya ɗauke ma wani sannan wa annahu min ahammil umur ilimin nan na sanin bauta wa Allah shine the priority akan duk wani al'amarin duniya domin Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba dole sai dai don su bauta mu a ce ka zo nan duniyan ne don ka bauta wa Allah dole ka ba wa abin da aka yi ka domin shi ya kafa duniyan nan muhimmanci sama da dukkan wani al'amari sama da dukkan wani al'amari mu duba irin tafiyar da annabi Musa ya tafiya mai nisan gaske mu duba inda ya koka yake laqad na fi safarina haba nasaban mun mu da wahala a tafiyar nan namu ya sha wahala ya sha wahala sai da ya furta da baki shi kuma ya ji yunwa ya ji yunwa ya ji yunwa ce atina ga da'ana ka mana abincinmu to lalle mai neman ilimi ana son ya riƙa guzuri ya je annabi Musa bai je ya zaman toma menene shi annabi khidr liability ya je neman ilimi amma malami ne zai ciyar da shi ko ya je neman ilimi amma su je suna roƙon mutane, ai sun je wani ƙauye a sauke su ma an ƙi, ko ba haka ba, fa'abau, fastaɓamu ahalaha fa'abau an yi bayi fin guma. Wanda yana nuna cewa ba za ka taɓa tura yaro wai neman ilimi, neman ilimin alkur'ani, makarantar allo ka tura shi kawai ka sake shi, ba tare da ya zai ci abinci ya zai rayu ba. Wannan sai ya ka ƙasƙanci wa neman ilimin alkur'ani. duk inda mutum zai tura yaro secondary ko primary ko wani makarantar boko ka na zamani sai ya tabbatar ya biya school fees har da na feeding kuma za a tura ma yaron nan za a rika tura masa wata-wata in ma girki suke a hostel to gashi nan in wanda za su je su saya ne gashi nan ba a taɓa tura yaro secondary school ko university ko higher institution ba tare da na feeding ba don me sai na addini a tura yaro kawai a je a wurgar da shi a ce shi zai san yadda zai nemi abinci ka gan shi a tasha ka gan shi karfe sha biyun dare a bakin titi ka gan shi sha ɗayan dare a motoci yana bin manya-manyan tituna ka gan shi nan ka gan shi can yana bara shi kaɗai yaushe ne awa nawa yake da shi na karatu awa nawa yake da shi na neman abinci kuma yaro ɗan shekara nawa ake turawa, shekara bakwai, shekara shida, shekara abin nan. Sannan idan aka ka tsari a mai da kowa gaban iyayen shi a ce hukuma ta hana karatun allo, hukuma ta hana ƙur'ani, da ƙur'ani ake wannan rashin adalci ne. Mu wa kan da ya je koyon ABCD me yasa aka mai provision har yadda zai ci abinci da zai je secondary school. Zai je secondary school. amma sai na allo sai na alkur'ani sai a jefar da yaro wai kuma karatun allo na yanzu ba inda babu shi ba inda babu shi a ƙauyen ku akwai malamai alarammomi har kofan gida akwai amma sai mutum ya ɗauke shi daga kofan gidan shi ya harba shi sakkwato in ba gudun liability da ciyarwa da menene me yake ka wannan me yasa in boko ne ake tsara ma yaro yanda zai ci in noziri ake ka yaro nan za ka ga hadda ɗan flat su ake zubo musu ɗan abin nan ɗan meat pie haka ɗan doya ɗan shinkafa da nama da ɗan flat na shan ruwa komai ana yi ma yaran nan har su gama firamare amma yaro at his age saboda shi ƙur'ani zai je ya karanta sai a jefar da shi kawai da yara su wuni a titi muna ganin su ba wanda baya ganin su wannan ainul yaƙini ne amma idan aka damƙe su aka ce a mai da kowa garin shi a gaban iyaye shi su yi karatun a can sai a fito a ce an hana karatun ƙur'ani wannan rashin adalci ba mu da gaskiya ana ba mu da gaskiya ana idan aka bige wani yaro yanzu waɗansu a ƙarƙashin falwayar nan suke kwata. wane ne daga cikinmu zai wuce shi ya ɗauke shi ya kai shi gida ya ya kwantar da shi ce eh, zo ka kwana a gidana in ba ka abinci kowa wucewa yake sannan idan aka zo aka ce a mai da shi gun iyayen shi kuma a tada a mai da abun wani kes daban shi yasa ake wulakanta ma karatun Qur'ani ake cewa ma na almajiris na almajiris na almajiris na almajiris duk shi ya ka wannan duk shi ya ka wannan to annabi Musa guzurin shi ya rike kuma guzurin ku duba kifi ne ya ka tambayi likitoci ka ji naman kifi a cikin nama wanne ne ya fi kyau da gina jiki da ƙara wa mutum abin nan abinci mai kyau za a ba mai neman ilimi domin kwakwalwan tarika menene tarika tana rike abubuwa tana rike abubuwa ina fata an gane ba wai gari da gyada ba da wani kuli kuli da shi kenan yaro ya ta ciwon ciki ya dawo ya yi jinya makaranta a tam ana wata hudu ne ya tafi ya da ya yi cikin tam ɗin wata hudu ya yi jinyan wata biyu ina karatun ya samu a wata biyu to duk irin wannan wannan tafiyan annabi Musa yana nuna shi ya yi firisiyarin kanshi bai nuna cewa zai je ya zama to liability a kan shi annabi Khidir ko kuma abin nan su an ma gwada musu da suka je neman masauki a basu abinci aka ki ai an gwada musu irin wannan duk yana iya faruwa Allah ubangiji ya mana muwafaka ah, na farko wannan tafiyan da tana nuna mana abubuwa na ah, daga cikin cikinsu albada'atu bil ahammi fil aham mutum ya rika tsara wa rayuwarsa menene ya fi masa muhimmanci a rayuwarsa kaga a rayuwarka duk abinda maka ya fi maka muhimmanci a duniya shine rayuwarka ta lahira rayuwarka ta lahira ita ce agenda number one to ka fara rankin ɗinta ka nemi ilimin addinin musulunci first shine ziyadatul ilmi ƙaro ilimi neman ilimi mutum ya zamanto mai ilimi shine yafi muhimmanci ka sa a gaba kafin ka sa waɗansu harkoki na duniya a su biyo baya mutum ya shagaltu da neman ilimi in bai da shi ya shagaltu wajen neman shi in yana da ilimin ya shagaltu wajen neman mai ƙari ƙarin ilimi. Za mu ga duk ma'aikacin gwamnati ta an ana tura ma'aikaci ina course, a ce an tura shi Ingila ya je course, in soja ne ya je promotional menene course, ya je kaza an je course an je course, duk wani abun da yake ake updating nashi akan tura ma'aikata su je su koye shi, su koye shi. A ce ga wani program yanzu da aka kawo aka introduce a computer sai ka ga ma'aikata ta tura a jami'anta sun je sun koya don kar abin da suka sani ya zama to outdated to haka nan ma malami ba za a ce malami zai zauna a zaure 30 years 50 years yana koyarwa a kawai a cikin abu ɗaya bai zuwa yanzu irin abubuwa da suke rezin sababbin abubuwa da suke tasowa a yanzu irin a musulunci ne hukuncin mutum ya ba da kidney ɗin shi ga wani ya je a cire mai koda ko a cire mai wani sashe a jikin shi a bayar me hukuncin mutum ya je ya zuke jinin shi a sayar saboda baka da ɗan kobo haka ah, baka da na kashewa sai kawai ka je asibiti ka ce a zuke jinin ka leda biyu ka sayar nawa nawa a ce dubu goma sha biyar biyar a ci sama dubu talatin sai ka ɗau dubu ɗaya ka je ka sha montina ka gauraya da milik sai a ce pigmil sai a ce ai jini nan da nan zai dawo shi kenan to duka irin waɗannan abubuwa mutumin da ya zauna 30 years a zaure for example ko 50 years yana koyarwa daga alari ikimawi, abin nan har abin nan irin waɗannan abubuwa sababbi da suke tasowa ba a sani akwai resolutions na islamic fatawa na duniya yanzu da suke ka irin waɗannan abubuwa mutum ya rika updating ilimin shi ya rika updating ko likita ne ya zauna pharmacist ko likita ya san magani shekara talatin da suka wuce ka je ya prescribe maka magani ka je ka saya to idan baya zuwa ya san yau wani magani ne ya mai gurbin wannan wanne ne ya mai gurbin wancan wanne ne ya mai gurbin wancan sai ya rika baka a yanda ya san su a da in ka je pharmacist ya ce ai waɗannan magungunan babu su yanzu ai wannan shine madadin wannan wannan shine madadin wannan to kaga likita baya sanin abin nan za ka samu lauya kullum yana da update na irin cases da ake yi a kotu wanda ake rulin menene kullum yana da su yana samun eh, latest latest na cases yana ajiyewa a abin nan din shi in wani case ya taso to ga irin shi similar na irin wannan case din kotu kaza kotu kaza a so so so case a shekara kaza ya yi irin wannan case ɗin sai a yi kiyafin shi kawai kes ta sai ka ba shi a yi apply irin wancan kes ɗin a kan shi kawai an yi ruling dole mutum ya zama yana Shi ne Allah yake ce annabawansa wa rabbi zidni ilma annabi Musa yana da ilimi amma yanzu ya je ya updating menene ilimin shi a wajen annabi Khidir to haka ake so kar mutum ya zana duk abin da ake koyon shi sabo musulmai su kutsa su je su su ƙara iliminsa su ƙara a koyonsa wannan shi ne to yana da kyau mutum ya haɗa guda biyu neman ilimi da ƙaro shi neman ilimi da ƙaro shi tawakar mutum ya ce tun da ya graduating yanzu ya samu phd ko ya samu abin nan a digiri shi kenan yanzu fa shi kenan sai dai ya zauna a zo a yayi ta ba da ilimi shi ba zai karo ba za a rika samun tuntube daga ciki ya halatta mutum ya ɗauki hadiminsa in zai yi tafiya mai maka hidima yaron aikinka idan za ka yi tafiya ka ɗauke shi a tafiyan ma ya riƙa maka hidima kamar yadda annabi Musa ya ɗauki yaron shi shine Yusha ibn Nun Yusha ibn Nun ya tafi da shi qala Musa li tahu la abrahu hatta abluga wa qala atina gada ana kaga yana tare da shi ya ka abinci ya musu hidima a ci to kaga mutum yana buƙatar mai masa hidima a tafiya mai ɗaukan nauyin waɗansu abubuwan kai taimaka maka kai kuma ka nemi ɗan hutu haka kamar yadda annabi Musa ya yi daga cikin fa'idodin da suke ciki wannan kisan matafiyin da ya je neman ilimi ko jihadi ko makamantan shi to ya halatta idan maslaha ta kama ya bama ya ba da labarin abin da ya je nema da abin da yake so da kuma a ya fi mutum ya ɓoye wani e eh, zan yi tafiya har gu kaza kamar yadda manzo Allah idan zai tafiye tafiye sallallahu alaihi wa sallam na jihadi yakan ɓoye yakan yi tauriya ya ɓoye sai dai yaƙin mai tabuka annabi ya bayyana sahabai ƙarara inda za shi da direction saboda nisan wajen da wahalan da za a sha bai ɓoye ma kowa ba domin kowa ya san irin tanadin da zai yi wa tafiya kar ya ɗauka tafiya ne nan da nan ya ɗan yi guzuri sama sama haka to annabi Musa ya gaya ma yaron shi la abrahu hatta abluga majma'al bahraini au amdiya hukuban ya gaya ma yaron shi inda za shi direction yace zan yi ta tafiya sai na je mahaɗan tekun nan guda biyu ko in yi ta tafiya iya zamanuka sai na gano wajen domin yaron nan nashi ya san shi ma irin tanadin da zai tafiyan ba na ba na wasa bane tafiyan ba na wasa bane kar a zo irin yanda mutane suke ce kwatancin ba fulata ne ko yawa ka ce mai da Allah ina ina abin riga ciku yake ce nan nan kawai nan kada wuce nan sai ka fara tafiya ma nan. ta abin nan to ka ga mai cewa ai to da ka gaya mun harkar ne ai da mun hau abin hawa to ka dama mutum irin distance irin inda za ka domin ya samu daman sanin tanadin da zai yi in ba haka ba wani sa'i wani in ya gani sa wajen duk sai a dawo a kyale ka a da a kyale ka kaga kai kaɗai ko ba za ka iya ba to annabi Musa ya bayyana ma wannan yaron shi zai je neman ilimi kuma ga inda zai je bai ɓoye ba Yawwa, hikimar haka mutum za ka yi tafiya da shi ya san irin shirin da zai ya san tanadi a to ya kamata in bar wa iyali kaza a ya kamata kuɗin da na bari ba zai isa ba bari in je in ƙara ai kaza kaza kaza kaza duka yana da kyau har ila yau daga cikin waɗannan fa'idoji na tafiyan nan na bayyana waɗansu jiya na bayyana waɗansu jiya muka ce yana daga cikin ladabi ga Allah mutum kar ya danganta sharri ga Allah Karye danganta sharri ga Allah yaron nan na annabi Musa da kifin nan ya fita ya gangara ya tafi ya sulale ya ce wa ma an sanihu إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر سربا ta kaga ai mantar da kai alheri mantar da kai wani ilimi sharri ne to sai ya danganta yace ba wanda ya mantar da ni wannan sai shaiɗan. bai ce Allah ne ya mantar da ni ba in abu ka manta aikata wani alkhairi ko wani abu mai kyau to kar a ce Allah ne ya mantar da ni ka danganta shi ga shaidan domin shi ne mai mantar da mutum aikata ah, alkhairi duk da cewa Allah din ne yake to amma yana daga cikin girmama Allah da ladatuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane kamar yadda annabi yaqub yayi da ƴaƴansa yusuf yace ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kai da Ya yace inna shaytana lil insani aduwwun mubin sai ya tuna kar ya haɗa wutar rigima tsakanin ‘ya'yan shi kar ka faɗa ma wani cikin ‘yan uwanka mafarkin da kai wani in ya gane to za su maka makirci sai ya sauri ya tuna kar ya gasa ma yaron annabi Yusuf wani abu a zuciyar shi game da ‘yan uwansa sai ya sauri ya ɗauki abun sai ya ajiye shi a kan shaidan shi inna shaitana lil insani aduwwun mubin ah, yana da kyau kuma mutum ya riƙa gaya ma abokin tafiyansa halin da kake annabi Musa ya gamu da wahala kuma ya gamu da yunwa mai tsanani to ka faɗa mutane feelings ɗinka kuna tafiya ka bai kaɗi ya kamata gaskiya mu tsaya a nan mu ci abinci ina jin yunwa ka ni na gaji mu zauna mu huta kai ni ina jin ina son in biya bukata ina son ina ne bayan gida ku jira ni in biya bukata wataƙila bayan gida ko fitsari ko yunwa ya matse ka ka gaya wa mutanen da kuke tare don karka zaman to a takure annabi musa ya gaya ma yaron shi mai masa hidima ya ce atina ana, kaga ana jin yunwa ke laƙar laƙina fi na haba na saban kaga ya bayyana masa yana fama da eh, gajiya da wahala da kuma yunwa eh ko da kishi ruwa ne ka ce a tsaya a sha ruwa ka bayyana musu irin halin da kake ciki daga ciki ana son mutum ya zamanto a shi hadimi idan mutum zai ɗauki mai masa hidima ɗan aikin gida ta ɗauki ma'aikaci mai basira mai basira mai hankali mai gane abubuwa kar ka ɗauki wani dole in ka ce ya yi dama sai ya yi hagu in ka ce a yi gaba sai ya yi ne ya yi baya in ka ce wanke mota maza maza yanzu mu fita sai ya jika maka kaya da omo ka rasa yadda abun nan to ya zaman eh, ana son musulmi ya zaman to in za ka ɗauki hadimi da zai liƙa lizimtanka a tafiye-tafiyenka ko a waɗansu abubuwanka tunda za ka riƙa mu'amala da manyan mutane irinka to ya kamata ka ɗauki mai basira da hazaƙa zaki mai fahimta mai ganewa domin za ka ji daɗin mu'amala da shi duk abin da ka faɗa za a yi shi daga cikin fa'idodin da suke ciki wannan isar akwai istihbabu it'amil insani khadimahu min ma'akalihi wa akmalu hama jami'an wato yana da kyau mutum ya daina ware abincin shi da na mai aiki mai masa aiki ina fata an gane kai ne mai gida to wannan yaronka da kuke tafiya da shi shi shine mai maka komai shine mai wahala a kanka sai an zo wajen cin abinci sai ka ware shi a zuba mai a kwano daban nashi daban naka kuma daban ya kamata tunda yana lizimtan ka kuna tare tare kuke tafiya tare kuke komai da zamanto ku ci abinci iri ɗaya nau'i ɗaya yanda ba zai ga lallai kai kana ware shi amma a hidima ya fi maka wahala a abinci kuma sai a a bambanta nashi daban-daban garo-garo to ba a so mu duba abin da annabi Musa ya ce atina gada'ana kawo mana abincin mu mu ci abincin mu ya nuna tare suke ci ya nuna annabi Musa bai ware na shi daban ba bai ware ƙwaryan abincin shi daban ya rika ba wancan daban ba to ya kamata wannan tarbiyya ce mai kyau maka hidima da mai lizimta ka kullum kuna tare yana ba da guduma wajen inganta dukiyanka da riƙe maka amana to ya kamata ku rika cin abinci tare akwai ma falala da ta zo da duk mutumin da yake ci da bawansa baya ware wato kwanon abinci da bawansa akwai falala a hadisai ballantana wannan ba bawa bane hadiminka ne yana faɗi tashi a kanka ina fata an gane a gashi in zai ci a shinkafa da wake da man gyaɗa da yaji naka kuma an haɗa chips da kwai da menene kullum daban-daban shi ka bashi fiyo wata na leda kai kuma ka ɗauko a Chapman ko menene wani abu ga shiran dai irin lemun kwalin nan. Nan nan? To, exotic, ka zuba mai, ko kai ne shan mantina shi kuma sai ka ba shi ledan fiye wata kai ka ce ya ka ce yaje. Fiye wata mana rijiya aka tura na gasken ne Allahu alam, kai dai an jefa masa. ɗan mutum ya yi ma hadiminsa haka, kada yi wa hadiminsa haka, ina fata an gane ko? Wannan shi ne, daga ciki, annal ma'unata tanzilu ala al'abdi ala hasabi qiyamihi bil ma'muri bihi wa annal muwafiq li amri llahi yu'anu ma la wato mutum yana samun nasaran abinda ya sa a gaba gurgurdon me himmansa da yunkurinsa da zaburansa da jajircewansa da kasewansa mutum idan ya fara neman abu ya fara ya biya ya gaji ya janye ba jajircewa ba kokari to za ka samu yawanci mutum baya a cibin baya samun biyan bukata annabi musa ne ya ce la abrahu ba zan taɓa ja da baya ba hatta abluga majma'al bahrain Au amdiya hukuban ko in ma yi shekaru ko in yi waɗansu zamanuka ma amma babu janyewa ga da ya jajirce din ga wahalan har yana kukan wahala ga yunwa amma bai janya bai ja da baya ba sai da ya cimma burinsa ya samu inda annabi khidir yake kuma ya samu abin da yake so gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa ya same shi kuma ya dawo to mutum idan ya sa abu a gaba ya riƙa juriya yana haƙuri yana haƙuri da yunwa da wahala da zai gamu sai ya cimma gaci kar ya fara ce kai ni wannan kos din akwai wahala wallahi ni zan koma ma faculty na kaza kai islamic studies kai zan ma koma hausa kai wai hausa ne yake ganin shi idan aka zo yana da sauki yana da sauki ya fara injiniyarin, kai ni akwai wahala wallahi ni calculation din nan ne kullum mutum eh, in ya rika karatu bai bacci da ya fara na kai akwai wahala mutum baya cimma gaci azo Allah sal Allah man daukakin sarki yana cewa wasta'inu bis sabri wasta'inu bis sabri ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru warabitu ku yi damara in kuka tashi neman abu sai an ga abin da ya tura buzu na abin da annabi Musa sai Allah ya kawo masa kuma ya cimma burin shi don irin himman shi ina fata an gane ko sannan abu na gaba na faɗe shi a can baya shekaran jiya duk mutumin da yake mu'amala yake tafiyar da rayuwarsa gwargwadon inda Allah ya halatta masa baya samun matsala in ka samu mutum yana samun matsala a addini to idan ka bincika ya fita hayakin shi ya fita kamanninsa to ka tabbata akwai inda ya tsallake iyakokin Allah ya riko da wata bid'a ya riko da wata bid'a to sai ka ga mutum a rikice yake amma in kana within abin da Allah ya faɗa kana rike da abin da manzon Allah ya faɗa sai ka samu inna hadha dina yusrun amma walan ya shadda dina ahadun illa galabahu in ka ga mutum yana wahala yana fita haicinsa addini to akwai inda ya tsananta wa kansa a inda musulunci ya sauƙaƙa masa ya rike wata bidiya an ba shi wani wuridi kafa dubu saba'in ya samu wani ladan annabawa guda goma in ya yi shi ya ga mutu ya fita haikinsa ba baki sai ya gama kuma an ɗiba masa lokaci eh, in ka gaishe ce <clears throat> aiki ma ya ajiye menene kullum yana cikin wannan to in ka samu irin wannan yana faruwa wallahi akwai inda mutum ya sake menene ya sake sunna ko ya sake asalin addinin musulunci ya riƙe wani abun da ba musulunci ba domin shi Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa Allah ba zai dora maka abin da ba za ka iya ba yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah kullu yana nufin ku da sauki ne baya nufin ku da wahala baya nufin ku da wahala Allah ubangiji ya mana muwafaka ka taba ka ga wani sunna na annabi na wata addu'a ko wani na zikiri da ake ba mutum a ce sai ya tuɗe yana gudu a daji ko sai ya je ba a fi yana yi ko ya je makabarta da eh, karfe goma sha biyun dare yana tsallake makabarta yana yi yana gudu a tuɓe a ce nan ne bukatar zai ya rika maimaita wannan abu kullum ya rika zuwa ta taɓa ka ji abin da yake na sunna ko daga ƙur'ani ya umurci mutum ya rika wannan to idan ka ji mutum ya kama wannan to za ka ga ya koɗe ya wahala ya fita hayacinsa in ka bincika ya bar ya bar abin da ke daidai to lokacin da annabi Musa suke tafiya within the boundary na Allah bai complain cewa ya gaji ba amma sai da ya wuce inda Allah ya ce majma'ul baharain din to nan ne yace laqallak ina fi safari na haza na saban, nan ya fara complain wanda tafiyan da ya daga ɗan wannan wajen zuwa can ɗin bai kai tafiyan da ya daga inda ya fito zuwa inda kifin nan ya sulale ba ya ninninka shi a nisa amma da yake daidai inda Allah yake so ne bai yi ƙorafi yana wahala ba amma yana wuce iyakan Allah sai da ya ƙorafi ya wahala to daga nan sai yaron yake masa ai dalili mun manta da kifin na a can sai da aka da daidai inda Allah ya shata masa aka zauna lafiya to haka ne in ka ga mutum yana shan wahala ya saba wa Allah ya fita iyakokin Allah ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية zai gamu da rayuwa mai ƙunki da wahala da takura irin ta rayuwa. Allah ubangi ya rufa mana asiri. Sai daga cikin fa'idodin da suke cikin wannan kisar, wannan bawan Allah da annabi Musa ya tarar da shi a zahirin abin da Ƙur'ani ya nuna mana ba annabi ba ne, an na zalika al'abd laisa allazi Musa wa fatahu laisa nabiyan bal abdan salihan Allah ce fa wajada abdan min ibadina ba ce nabiyan min ina ba ko rasulan min rusulina a zahiri dai abinda ƙur'ani ya nuna mana wato shi Khidir din nan bawa ne na Allah ba annabin Allah bane domin Allah ya sifanta shi bil ubudiyya fa wajada abdan min ibadina na fata an gane ko kuma Allah ya bayyana mana irin bai wanda ya masa sai Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi rahama amma bai ce na bashi annabci na bashi manzanci ba yace a'a abinda muka bashi atainahu min ladunna ilman mun bashi ilimi Allah min ladunna ilman a ah, menene ta da rahmatan min ladunna rahmatan abinda Allah yace na bashi ilimi kam na bashi da kuma rahama da akwai annabci ko manzanci da Allah yace atainahu annubuwata ko a risalat sai aka tsaya a nan. to sai mu tsaya inda Qur'ani ya tsaya to can ah, daga ciki akwai ilimin da Allah yake sanar da bayinsa na faɗe shi a can baya ilimi ne nau'i biyu akwai ilmun muktasab ilimin da kake zuwa gaban malami ka je gaban wani ka koye shi ya koya maka akwai ilimi na alladunni ilimin da shi Allah ne yake sanya shi a cikin zuciyan bawa ta hanyar ilhama ta hanyar ilhama ta hanyar ilhama sai ka da kawai yana abu zo ba tare da wani bane ya je ya koya masa kaga annabi sallallahu har ya koma ma Allah babu wani da aka ce ya je ya tsuguna a gaban shi a cikin mutane ya koya masa a gani Allah madaukakin sarki ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana la tuharrik bihi lisanaka a bihi Jibril lokacin da yake saukar masa da Qur'ani annabi yana sauri don ya tafe daga bakin Jibrilu sai annabi sallallahu alaihi Allah ya ce annabi a ka rika saurara ka rika kasa ka daina motsa harkin ka dan ka koya mutum ba zai iya hada ji da kuma karantawa ba zai iya hada ba dole idan ana lecture ka yi paying attention ka fahimta daga ba in an gama in so kai kuma ka zo ka karanta ka maimaita domin ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi menene min jawfi fi min qalbaini fi jawfi Allah bai sanya mutum abin nan guda zukata guda biyu ba shi yasa Allah ce ka bari kai ya Muhammad ka rika sauraron Jibrilu lokacin da yake maka wahayi inna alaina jam'ahu wa qurni Allah zan taro maka Qur'anin gaba daya ko ayoyin da aka saukar inna alaina jam'ahu za mu tara maka shi a zuciyanka wa Qur'anahu kuma mu karantar da kai haka je harshen ka yana karanta shi ya tafe shi kuma inna alaina bayanahu da fassaran da sharhin da tafsirin ayoyin duka in ji Allah mu mun ɗauke za mu sanar da ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ana karanta Qur'ani ake so a ladabtu da wannan ladabi fa kuri quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta Qur'ani ake so a kasa kunne sosai aji. ji ba a so ana yi kuma wani yana yi ba a so shi yasa idan liman yana karatu a bayyane aka hana mamu su rika karatu sai dai in asirrance ne yana asirrance kuma ku yi asirrance shi yasa idan aka tashi rama sallah masu rama sallah kamar mamu ba a so wanke yana daga murya wannan yana daga murya wannan yana alamtara kai ka wannan inna atsai na wanke yana sabbi wani abu na. sai wajen gaba ɗaya sai a yi ta abin nan ba mai jin wani ba mai jin wani wannan a yanda al'amarin ya faru kenan shine ilimi da kake zuwa gaban wani da ilimin da Allah yake sama wani wa na ila ummi Musa a menene Allah yi wa mahaifiyar annabi Musa tace fa in khifti alaihi fa fadhifihi fi tabuti ko fadhifihi fil yammi dan kina jin tsoron za a yi wa annabi Musa ta dan ki sa shi a kwafi ki jefa shi wannan wahayin da Allah ya mata ilhama ne sai ta ji abun a zuciyarsa Allah ya jefa kawai mata hikima ga yanda za ta yi da annabi Musa kawai da annabi Musa ba don wahayi irin na annabawa bane na shari'a wannan shine wa awhayna ila ummi Musa an arbihi fa idha khifti alayhi fadribihi fi at tabuti wa fihi al-yam wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-buyuti min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun duka wannan ilhama ne wannan shine ilmun muktasab da ilmun ne wanda Allah yake sanya sannan daga cikin abin da zamu koya a wannan mu'amala ta annabi Musa da Khidir akwai akwai ladabtuwa wajen neman ilimi akwai ladabi wajen neman ilimi da kuma irin ka zaɓi kalmomi da za ka faɗa wa malaminka kai ɗalibi shi ma malami ya mu'amalanci ɗalibin nan nasa kaman ɗansa, yanda uba ke mu'amala da ɗansa. Yace ku duba, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan? Kala innaka lan a ma iya sabara. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhibbihi khubran. Akwai tausasa magana, akwai ladabi a wajen magana, akwai kuma mu'amalantar malami da ɗalibi kamar ɗa a daina zama irin lecturorin nan na university wani in ya ga ɗalibin shi to kamar ya ga wani duwi. ma ɗalibi ma in ya ga wani malamin shi kamar ya ga abin nan kai kai me haka minus 20 wai ka mai wani abu har ya ce maka za mu haɗu a jaraba minus 20 a fefa ka na gaya maka kenan a ah, kana maka lahu ban lura ka yi shiru ko a ƙara tsakanin shi da ɗalibi ya kada shi kawai minus 20 kawai zai taka shi kawai zai ba shi carry over kawai zan kada kai ba za ka yi fasin ba in dai ina nan jami'an ka daina fita a wannan shekara babu babu ladabtuwa babu ɗaukar ɗalibi tamkar uba ai tamkar ɗa hmm? tamkar ɗa shi za ka ga galiban ladabin ɗan university don tsoron sharrin ka ne kawai ba wai asali don girmama ka bane kawai shi yasa ko bairo kake rike da shi zaka ga dalibi ya gudu wai zai karɓa buhun makara ne bairo <laughs> ko buhun siminti ne ina fata an gane ya ustaz ya ustaz akara ba kalla akara a zan karɓe ka ne ko bairo ko littafi kake rike da shi ittiqa a sharrika ne kawai yana fita in ya samu lambanka ka ka rika ganin taxis na zagi mugu mun tsallake mun yi kaza mun yi kaza wata rana mu'amalan ba ta da kyau mu'amalan ba ta da kyau dan mutu ya kai wannan malam ya zamanto uba so kuma su zamanto kaman yaya wannan ya samu da kyau mu'amala mai kyau tsakanin annabi Musa alaihi salam da annabi Khidir daga ciki akwai tawalu'u mutum ya zamanto mai tawalu'u annabi Khidir Khidir ya nuna bu'u bai nuna Tun da Allah ya turo shi ya zo ya koyi ilimi da shi sai ya nuna masa kai kai kaza kai kaza yana kada kai sam bai nuna masa irin wannan ba akwai bu'u sosai da shi malami da yake nuna wa ɗalibinsa saboda shi ya san ɗalibin nasa shi ma babban mutum ne sometimes a university ko ɗalibai masu zuwa gabanka su ɗauki karatu akwai wani babba a inda yake a area da yake fitowa shine number one a can shine number one wani commander ne na soja amma ya karan ya zo gabanka kai kuma kar ka nuna tun da ya zo gabanka sai ka nuna masa shi jahili ne dama janar in banza kaftin in banza je ka yi kaza har mutum ya yi haka babba dai babba ne zamanto a yi mu'amala kuma mai kyau tare da bashi matsayin da Allah ya bashi a inda yake da za ka je inda yake to shi number one ne a can ba na biyu a wajen shi wani abu da zai same ka nan haka da kuma sai ma shi din za zaka kira ya ka ɗauki saboda shi ma abin da Allah ya bashi na ilimi to ɗani ne in cuɗe ka ina fata an gane yanzu ba gashi muna tafsiri ba wataƙila idan mai jan baƙi ko mai abu da ya ɗan collapsing a nan to sai abun da likita ya yi shi ma yana neman likita likita ce tashi aka rama kalla kire hulan haka dan buɗe nan ɗinka ka sha iska ah in aka zo sallah ni ma urawa sai haɗa ka faɗa gyara ka ja da baya yo gaba buɗe kafan ka haka sai a rama ko chief of army staff ne na fata an gane to in ka je inda yake ba da command sai ka ce kai ma za ka bashi a wajen na'am kace don kun haɗu a masallaci ta ce mai haɗa sahu haɗa kafaɗa yi can ma in ka je wani kurki ne zai dace ka a wajen to kowa ka riƙa ajiye shi inda Allah subhanahu ta'ala ya ajiye shi ina fata an gane waɗannan duk suna daga cikin abubuwa da suke a cikin wannan ilimi mai albarka akwai cika alkawari Musa ya ɗauki alkawari bai cika ba saboda fushi amma shi malamin da yace idan na sace falatu sahibni ya cika masa alkawari amma duk da haka bai yi fushi da shi ba ya bayyana mai abubuwan nan da suka koya dalla dalla bai koye masa ba saboda haka karka in kai darasi ka ga ɗalibi bai gane ba karka bar shi haka ya tafi kai kana jin bai gane ba to ka fahimtar da shi ya gane sannan daga ƙarshe annabi khidir shi khidir mai yace zalika mimma allamani ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا yace wa ma fa'altuhu أمري amri ونن wannan ba daga gare ni bane Allah ne Allah ne daga Allah ne Allah ne yayi umurni in yi haka ba ilimi na bane ba iyawa na bane ba wai ni bane na san gaibi na san wannan yaron daga hangan shi na asani. a'a Allah ne yake bani umurni wannan yaro mai zuwa gashi gashi ka kashe shi da umurni na wannan jirgin da kuka hau kai khidir ka balle shi saboda a can gaba ga shi kaza zai faru kaza zai faru wannan ah, kangon ba wai shi yana da ilimin gaibi bane a'a kulla ya ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah abinda Allah ya sanar da shi daga ƙarshe ya sanar da shi kar ka ga fa wannan abu wai daga gare ni ne iyawana ne a'a wannan umurni ne daga Allah shi ya rika bani directive ina yi ina fata an gane ko to wannan shine mun irtikabu a ka'idojin fiqhu usulul fiqh ko kuma alqawaidul fiqh irtikabu akhaffi dararaini aula min irtikabi eh, akbariha ah, ko kuma idza tazahamati al mafasid qaddima akhaffaha can za a kwace jirgin barna ne nan kuma ƙalla shi shi ma barna ne amma tun da wannan ƙaramin barnan zai sa jirgin ya kubuta an yi ƙaramin shi kenan duk yana daga cikin ƙa'idojin addinin musulunci to daga ƙarshe wannan fagen na ƙistan annabi khidir da shi musa to nan ne mutane kuma su ma suka yi ta ba kansu matsayi sai a samo shehunai manya-manyan shehunai kuma su ce suna da ilimin su ilmun ladunni ilmun ladunni nan ne aka samo asalin ilmul batin da ilmun zahir akwai littafin da Mahmud Almaratibi, maratibi rahimahullahu yana nan da ransa ba misire ne ya wallafa ce Musa wa Khidir al fi menene ilmul batin wa zahir an gina shi ne a wannan kissan Musa annabi Musa da annabi da da da shi khidir to sai ya zamanto an samu waɗansu mutane musamman shehunai da mabiya da suke cewa su suna da ilimin ɓoye mabiya da muridai su ilimin menene suke da shi ilimi na zahiri sai su rika nuna maka waɗannan ilmumukan da suka annabi Musa bai san su ba saboda shi ya san ilimi na zahiri shi kuma annabi Khidir ya san ilimi na batini saboda haka idan kaga mutum yana shan giya shehi ne babban mutum da rawani to ka ɗauke shi a yanda wannan kistar take kai a ganinka giya yake sha amma da ya maka bayani yanda annabi khidir yayi wa annabi musa da za ka gane nono ne kawai yake sha ba giya ba ne saboda shi yana da ilimin baɗini kai kuma kana da ilimin zahiri baka samu tarbiyya da wusuli da wani matsayin da ya kai ka gane irin wannan ilimin ba wannan kuskure ne a inda ya nuna kuskure shi annabi khidir ya ce daga ƙarshe wa ma fa'altuhu an amri wannan daga Allah ne ba ni yi ba to mutane da yawa sun kutsa wannan sai ka zo a ce za a baka wani sirri za a baka wani lakani za a baka ilmul baɗi. ilmul baɗin ina waɗansu mutane ne ƙayyadaddu aka sanar da su mutane kuma an bar su a ilmu a zahir kaga ilimin baɗini da zahiri ya rusa addinin musulunci ya kawo baraka sosai ya kawo ɓaraka Ya ka ga mutum yana abubuwa marasa kyau su kuma mabiya suna Allahu akbar Allahu akbar babban shehi ne waliyi ne kaza kaza kar a tambaye shi ba a tambaya ai ya san ilmul baɗin ne da za ka zauna da shi kada ka soke shi kada ka yi wa'azi kada ka yi raddi da za ka zauna da shi to da zai bayyana maka irin yadda annabi hidir ya bayyana wa annabi Musan da yake gani ɓarna ne amma daga ƙarshe aka samu ba ɓarna ba ne. Wannan shi ne asalin root da mutane suka yi ta kutse cikin wannan iskar suka samo ilimi na baɗini da na zahiri, nasu bai takaita akan wannan ukun ba an yi ta kawo abubuwa da yawa. An yi ta kawo abubuwa da yawa. Allah Ubangi ya rufa mana asiri ya kare mu, Allah Ubangi ya sa mu amfana da ilmumuka da yawa da suke ƙunshi a wannan tafiya. Allah ubangi ya mana muwafaka Sai idan mai kowa mai komai ya tsawaita rayuwa ya bada lafiya za mu zo akan abin da ya shafi mulki mulki shi ne na zulkarnaini shi kuma jarrabawa ne akan mulki za mu je shi an yi jarrabawa akan addini na fitiyatul amanu bi rabbihim wa huda an yi kawo jaraba akan dukiya sahibul jannatayn kenan iz dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada yanzu an yi kuma jaraba a kan neman ilimi da aka tambayi annabi Musa shin akwai wanda ya fi ka ilimi a duniyar da yake babu kawai to kaga wannan jaraba ce sai Allah ya jarrabe shi yayin wannan doguwar tafiya don ya ga a cikin bayan Allah ma akwai wanda ya fi shi yanzu za mu zo mu yi akan mulki gobe kenan insha Allah gadan gadan wannan su ne abubuwa da suke rataye da wannan fa'idojin da suke rataye da wannan kissa shi yasa muka yi su a yau Allah ubangiji mana muwafaka bari mu je wajen tambayoyi tambayoyinmu na yau ga su kamar haka ta farko tana ce assalamu alaikum Allah ji ɗan ah, iyayen malam ya kai haske kabarin su, Allahumma amin wani dattijo ma'abocin halartar tafsirin wannan masallacin nan yana zama dama da malam jikin bango okay yana yana yawan tari Allah ya yi masa rasuwa shekaran jiya ina neman malam a yi masa addu'a da sauran musulmi tun daga zamanin annabi Adam alaihi salam har zuwa yau. Allah Ubangiji ji kanshi ya gafarta ba. Ok, wanda ka nuna mu, oh, eh. an nuna mun hoton shi Allah rahama masa Allah kyauta makwancinsa Allah sa ya huta an nuna mun hoton shi wadansu ‘yan uwa haka da yake ana tare din an mai addu'a Allah Ubangiji ya karɓi bakoncinsa Allah rahama masa mu masu ran Allah sa mu cika da imani sai ta biyu ma addu'a ce assalamu alaikum Allah tsara mana lafiya amin ga sadakan alkur'ani da niyan Allah ya kai a ladan kabarin mahaifana kuma Allah ya sa alkur'ani ya cece mu ya haɗa mu a cikin ladan da muke baki ɗaya Allahumma amin Allah ya tarba Allah ji kansu Allah ya haskaka musu Allah ya sanya shi su iyayen naka da mu da sauran al'ummar musulmi ciki wanda alkur'ani zai cece su ya zamanto hujja a gare su ba hujja a kansu ba tambaya ta uku tana cewa don Allah muna baran addu'a wa yarana da za su yi jarabawa mai muhimmanci daga ranar sati. Ina jin ta NDA ne, ina jin ta NDA ne don an ce mai muhimmanci jaraba. Na san ta NDA ne za a yi ran abin nan. In ba ita ne ko ba ita ba ne Allah ba da nasara. A ɗalibai idan aka ce za a yi jaraba su zamanto su ma sun me sun yi shiri. sun yi karatu sun tsaya duk abin da ake so kuma sun tanaje shi saboda kar a je wajen ya zamanto ba a shirya ba wani ya je da niyan satan amsa a kama shi duk wannan abun a bashi mutum ya yi karatu ya yi al'aksu bil asba duk wani sababin da zai baka abu ka yi riko da shi sai ka roƙi Allah nasara Allah ubangiji ya ba su nasara da duk waɗansu bukatu ba na jarabawa ba Allah biya ma kowa bukatan shi ta alkhairi tambaya ta gaba a mu ma ka sa mu cikin addu'a muna cikin jarabawa to Allah ubangiji ya bada sa'a gaba daya insha Allah ina jin tambaya ta karshe kardan kenan tana cewa don Allah malam ya matsayin wanda yayi sallan tahajjud amma bai sami asuba ba eh me dalilin me dalilin da yasa bai samu asuban ba shine tambayan ko ba haka ba wataƙila bacci ya ya jaye shi mai bacci kuma yana da uzuri a wajen Allah mai bacci yana da uzuri a wajen Allah amma mutum ya sa mai ta da shi ya koya ka agogo na anan. amma idan haka ɗabi'an mutum yake ya kwana sallar tahajjudi amma asuba ba ta samuwa to gara a haƙura da tahajjudin Eh, a yi raka'a uku raka raka'a uku shafa'i da wuturi a kwanta ko raka'a biyu don a riski ba ya fi domin wancan sallah ta farilla ce wannan kuma sallah ce ta nafila sai tambaya ta gaba a sallan dare wato sallan dare na filfin dare shin bayyana karatu ake yi ko sirrantawa ana in between wala tajahar bi salatika wala tukhafid biha wabtazi baina zalika sabilan mutum ya daina daga murya ya daina kuma kasa can ya rika jiyar da kansa ya rika jiyar da kansa yawancin sallan dare idan mutum yana yana dan bude murya na jiyar da kansa yana taimaka masa wajen koran bacci ma wajen koran amma ka haka sai alhamdulillah sai ka ga bakin ya tsaya sai ka ga wuya yana lankwasa amma idan mutum har yana voicing out yana karanta a bayyane yana taimakawa haka sallan dare yake na rana kuma babu laifi kuma a a yi shi a asirce ko da na filfilun ne sai tambaya ta ƙarshe mala wani irin addu'a ake cikin sujada eh, duk abin da ya saukata ka roƙi alheri ka daini kariya daga sharri aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbihi wa huwa sajid azza Allah sallallahu yake lokacin da ba ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da ya sa goshi a kasa yana sujada annabi yake a kyautata addu'a kyautata addu'a a yawaita addu'a wannan lokacin to addu'a kuma ana roƙon alkhairi kuma a roƙe kariya daga me daga sharri ka roƙe aljanna ka roƙi Allah ya raba ka da wutan jahannama dama haka ake ake addu'a abin da ya saukaka a yau kenan ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana abin da ya bayyana na kurakurai Allah ubangiji ya yafe abin da muka yi daidai Allah ubangiji ya haɗa mu a ladan Allah ya karɓa mana azumin mu Allah ba mu ladan zama a wannan masallaci ɗakin Allah subhanahu ta'ala na mudarasan da aka yi Allah ya sanya mu cikin waɗanda aka sauke ake saukar musu da natsuwa sannan rahama ta lulluɗe su mala’iku su zagaye su, sannan Allah ya rika alfahari da su filmana mala’il a’ala. Allahum aizal Islam al-Musulmin, azil shirka al-Mushrikin, adamir a da’ana wa ya azin